me kenan aiki ne mace ɗaya ta rike suwa rage ni ma ita da guri na ta zama da ra'ayi na ta kasance umma ce ta ce za a kai ni karatu turai ba shi ne kake kuka magana ku daga ta kuma yan na tafi na rabu da su na rabu da sawu ba ku rabu ba ka san ilimi shi ne da suke ba wani ba ku rabu haka da ba ka ji cikin biya ta hau na san yanzu ta girma ta zama cikakkiyar mace Hawi ta zama abin tunani na koyaushe a yanzu burina in aure ta na komawa gida don ita nake gani a matsayin uwar 'ya'yana Hawi a bar tunani Hawi, Ruhin Zuchata. Hello, Michael. Hello, Adam. How are, How you? you? Yeah, not too bad, not too bad. It's been quite long. Though. Yeah, yeah. So what do you want to do now? You want to go home? Uh, Michael, I'm going back home. Go back home? Yes. To Nigeria? Yes. Why? You don't want to continue your father business? Uh, <laughs> you see, actually, my mother wants me back in Nigeria. Mm, Besides okay. that, I miss a lot of people in Nigeria my cousins, my friends, my relatives, okay. and above all, my beloved one. What her name is? Oh, her name is Howie. Howie? Yeah. Okay. So, I have to leave now. I have to take my leave. Okay. see much of you, huh? Yeah, and uh, I wish all the best you for you in Nigeria. Oh, thank Take care, my friend. That's grateful. Ismail, kar ka yi mamakin jin wannan kalami da na rubutu a cikin wannan wasiƙa. Na san shekaru da dama sun shuɗe, ba mu ga juna ido da ido ba. To Allah ya kawo ƙarshen karatu na kuma zan dawo gida nan ba da daɗewa ba. Zan so ka yi min gagarumin shiri na dawowa, ka sanar da mahaifiyata, ko da yake zan yi wayan sanar da ita. Ka gaida sa'ali da hauwa. Ina fata kuma haɗuwanmu za ta zama abin alfahari. hajja tana ciki? eh tana ciki yawwa to da Allah ka gaya mata adam ya rubuto wasiya eh. nan da kwana uku zai kawo adam nan eh, ranar nan da kwana uku eh. da barin jini da mata za ta Allah alaikum. zo miki da sabon labari zan fesa miki. Ya Adamu da zai dawo. ya yi ya ismail leta ya kawo mishi ya gaya mishi ranar da zai zo shine na ce bari zo gaya hajiya da wuri don ko sabon labari ne dole in gaya mi ai ni ba shi ne rabi da irin waya sama ka to abin da isa da ne zancen ba saboda bai gaya min actual da ranar da zai dawo shi ya gaya miki amma ba ki gaya mana mai shirye-shirye ba kafin ya zo za a yi insha Allah gaskiya kamata mu fara gyare-gyare me za mu za a yi za a yi da gurin Ismail eh. ka je ka same shi ka gaya mishi cewa yana nan ta idan da zai da shi zai je ɗauko shi a airport ai tun daga yawa jiya zan fara gyara gyara bari ta ci Allah kage shi saboda to amma ina so a bani kwana biyu saboda sa ɗana ya safara yadda za mu sayar da za to shi kenan ba damu allah ke mu lokacin zakiyu. yaya komai na gama gyara ɗakin shi shi na gyara kun san sun kusa tahowa ba an taɓa ɗauko shi ai dole a je gyara zai na an gama komai kin an gama girki komai yayi daidai amma kin da sai dai nan lemo kuma sun tuna ki a magana lemo ba ba da Allah ki da Allah a hola, hola, hola, hola Kai, berenang, berenang, berenang, berenang, berenang. Sakit kan? Oh, and Um, Hungary? Kai, okay. Kai, to muskan sekali sa. Sai da zuwa adam. Na ji daɗin ganin. An da alhamdulillah ya yi daidai to ya zaka je ka huta kai wanka ne ai na yi murna da ganin to ina sauran jama'a ina su duk suna nan tafi yanzu nan za ku gan bayyana ai gida cika yau zai yi ai walima aka shirya saboda zuwan ka mun ji daɗi a je wanka to za ka gyara mota yawwa Kai, na ji daɗi. Adam, Adam ya dawo. Ban tambaye ka mana. Ina wani fili wani project daga baban kai na nema abba na nema zai yi ne can wajejen ban shekara idan ka dan wuce dorayi din nan. Kwanaki na gaji su suna dan magana da wani abokinsa. Wai yana so ya sayar mashi da wani shi ma zai yi hotel a gurin. Sai ni ma abin da nake da idea din amma yanke na. to amma abin da nake tunani ka san wajen nan idan aka yi hoton aka samu wajen shakatawa inda mutane za su rinka zuwa really ba karamin kuɗi za a yi making a wajen ba amma shawara why not ka gaya abba cewa shi ya yi da kansa instead a ce ya siya wadoni unless in dai yana ni ba wani to mu mu zuba kuɗin mu mu siya mana come on this is a big business ah, ka sani Allah why not a <laughs> ah, gaskiya ka kawo wannan shawara to abin da za a yi din jin samu da ka gane idan muka yi magana ne so kawai mu ma sai mu siya sun fuka ne zai yi a yi dabara za ka kai ka ka shawara yi da kansa eh. in shi kuma ka san manya mutane probably he may run away from business na wuta amma mu a wajen mu anything that will bring money come on we are in <laughs> abin da za ka yi kenan that's cool ina <laughs> za kina jin tsoro ne ya ba zan ji tsoro ba kullum ne yayi min kyau da ka fita kuma irin chicks na su ganka kuma su ce suna so kawai ina dan atisaye ne kin gane shine kika ganna kuma kika tsaye to ke wai me kike ma kishi bayan ke ba kya so soyayyar mu ta fito fili so nake sai iyayen na sun tambaye ni to an fidda gwani sai na san fiddo ka <laughs> kin min daidai to yanzu shakatawa zan je dan yi za zaki raka ni to yanzu ina za mu je ina za ku ah adams Allah za mu je shakatawa ta banda ku da abun ku yan uwa da abun arziki ko yana cikin kunzunan ku ke wallahi ka ganta na duk lokacin ta ganna a cikin mutane sai ta ja ni gefe ban san me take nufi ba me yasa ka na ji kunya za mu haɗu da kai ko ba haka ba ina ganin irin bedu din na tasu ko ba haka ba da zai musu target picnic zai fi wallahi eh, to tun da abin ya zama haka why not mu irin walima nan walima walima ba mu dai shawara dai gaba ɗaya mm. yi to ku gaya mana mana to amma kuna wannan maganar wani abu ne ke daure maka duk maganar da muke na ga mace ɗaya ce a cikin ko kuwa na muke mu wace ba ga muke ba girls din suna da yawa za ka gan su iyakacin son ka zan gaito ba wajen frank ita ma ka ga mita Ba shi. Za mu kusa da ita. To yanzu ne za mu yi kawai sai mun je kawai za su gani kawai ba za zo da wanda su ke mana gaishe da sai mun yi waya da na mutuwa ka ga yanzu allah ya da kai lafiya kuma gashi an so mu turo maka yan mata don ka gani ko za ka zaɓi mata ki za haka abin da nake so da kai ne ka daure ka cije ka mallaki hankalin kanka sa'annan ka na ƙauye dukkanin su ba wanda bai aure ya haihu ba saboda haka duniyan nan ba matabata ba ce ba an zo zama ba ne a duniya saboda haka ka daure ka zaɓi mata da za ka aura kai ma kai satilan ka zama magidancin kanka kada ka koyi abokinka ya kuma muhammad dan allah dan allah ita kuma gaskiya ina da wani ra'ayi amma da lokaci nake bukata kan bayyana ra'ayi to abu na biyu sai magana sana'a me kake ciki a halin yanzu lokacin da ka dawo ka ga mahaifinka ya rasu ya bar maka mm, kin san kuɗin da baba bai ban mun a Barclays Bank ina jin a canjin kuɗin nan zai wajen miliyan shi. to ka kuma ni ban san da su ba to kin san da alƙawari Aminu sai barwa a Mr. Hawkins Albert to dabda dawowa ta sai zo bani checks da kuma mai ce gashi nan ga kuma mafi na ba dama ya ci kai ban sai na mallaki hankali na kuma kisa bayar da kan yi min sayayya haka ko da ba a turo min kuɗi na gida ba kuma sai to alhamdulillah to a nan ma ka san ya bar dukiya ya dinga yau ya bar kadarori saboda haka sai ka san yadda za ka juya su ka san yadda za ka tafi da kasuwancinka ka gaji mahaifinka kuma ni kaina yanzu tunda Allah ya kada kamanyanta hankali ya bebe fitina don haka zan yi hannun goma checks na banki na nan zuwa wajen bada na gode dan Allah ka ɗauka wuri irin da mahaifinka kai gadon mahaifinka da kirki da zama da jama'a lafiya insha Allah Allah ya yi albarka Allah ya raya ka Ali Ismail abin da ya sanar na tara kwanan ne. sanin kanku ne cewa babu abin da kuka taɓa tambaya a rayuwarku a gona ban yi muku shi ba daidai iya gurgurin iya ƙarfi na haka ne ko to lokaci yayi da za ku saka kuma ban taɓa tsammanin cewa wani zai ƙi daga abin da zan samu ah, akwai yar amini na da za ta zo gidan ɗaya daga cikin kuma ya aure ta abba mu ko ba zai yi ba saboda haka idan ta zo za ta zo gidan nan idan ta zo sai ku yi kokari ku daidaita ga abin da za mu yi kana jina ko eh, ali ka ko ni fa zan fita yanzu to ko kina da wani abin da ya ba ba komai wallahi lafiya lau domin na fita daga nan zan wuce kasuwa kin tabbata ba ko? ba ba kin da dawo lafiya kai ba kai daji batun industrial attachment din da nake sani har yanzu ban samu office ba to bari zan magana da alhaji yusuf in yi so sai ke attachment din a kamfanin shi ko to shi ke nan jaɗi Sani da zuwa. Manyan da shi haka a gida. Nauyi. Ya hajjar. Da mai tumin daidai. a dawo lafiya Da da ta ta eh. Ina ne? Ina Ya maman ta ki. Duk suna lafiya lau. Yau sai aka yi an zo dai za a da za a daɗe Again, the guy da a a bani da miyan kuka ina ce shi A'a ta A'a Hajo. Ala ya mana tsira'a. Ya ga auren ku lafiya Ismail ya shiga kicin. Yau ranar bin umarnin iyaye ta zo. Ga Sumayya. kuma dama kafin samayya ta zo baban ku ya muku bayani ko haka ne saboda haka sai ku mayarwa da kura a ta a saka mishi da abin da yake ko abu umarni shi dama da aka wannan ne abu ya tara ne yake wani magana to ni wannan wallahi ko a kafa ka daura mai ita kun cewa zai yanzu kake kimar wannan magana eh? ina ga wanda ya zage mu a cikin a cikin a waje ba mu kuma mu ce mishi ne rashin kunya ta kaya ga a ni fa ba rashin kunya ke ba gaskiya na faɗa yanzu a zamanin da muke ciki wani latest development da muka samu babu wani wanda za a mai auren dole kaga cutar da kai za a yi shi kanshi abba da ya ga umma ai ba ba ba cewa aka yi aure ta dole ba ganin juna suka suna son juna wani rashin kunya. ne kuma? To ولا in ji ka sake wannan magana. ba. Ni rashin kunya ne. Dama tambaya nake so kuma. Tambaya wani irin tambaya kenan. game da dangantaka da ke tsakaninka da haulu <laughs> am wato ba wani dangantaka wace mai karfi kauna ce kawai da kuma mutunci ke tsakanin da hawa da mm, kauna ka kai mun ƙarya <laughs> ka saba da mara fahimta wani abu sai sa gaji nake tabbai ka ga mun gaskiya kawai to gaskiya magana gaskiya nan shi ba mu taɓa gaya wani wannan abin da ke tsakaninmu da hawa ba abin da ke tsakanina da hawa soyayya miki kuma ina kyautar da cewa ita zan ba Allah ya ka ji abin da ke tsakanin mu da ita ji <laughs> a ina tunanin abin da ya burge saboda wato ba so zumuncin da ke tsakanin iyaye mai samu tangarda ke ku ashe ka gane kuma kai ne mutum na farko da na fara gayawa kuma har ka ba mu goyon ba na zuwa wurin ɗauko ne 아령 아령 how we how we how we Lafiya? Ba kuma. Hawi nake. Hawi! Hawi! Na'am. Muke a cikin kai kai. Ya, Adam, abin da nake ina wuni. da Shawagi nake shi ne ba gaisa. Mm-hmm, Ni ma cousin ita ta zo mun sunanta Hajjo. doesn't mean America? Mm. Ke makotan mu ne. Daga ganin shi kace kina son da kin ga ya haɗu. To rufa. To jiyo dan gani kin haɗu sai mu. Eh. Eh to kin sonyi. Daga kiji komai zan miki hanya. Ki gani da shi? Eh. Nake son tip da ta. Mutumi na ne.

Hajiya Misu. Sanin kanka ne mun daɗe a tare ko mun zama 'yan uwa. Kasancewa akwai maganar kuɗi bashi tsakanina da kai. wallahi ban gama kimtsa kaina ba ne shi yasa ba kashe ne to alhaji suna ji amma ka kokarta kintsa kanka don kuwa gaskiya ina baka shawara ko best thing to do kai grabbing din yarinya kai sauri ka rike ta wallahi Allah to eh dama ni ma abin da na yanke hukunci kenan um, kuma ka san dama sun ya mara magana a kai ko ni ko wannan kanin na wato ka san da zafin kai kai kai wata hau kanin ka kanin ka that girl is boy big boys man ba ta kananan yara ba ce tana buƙatar proper care ka gane wallahi kake dan ka bari kanin ka <laughs> ya ma look in ka bi yaran ne ya dauki yaran ne baka san ya za mu kalle gaskiya wannan abun ya shi yau wata guda kenan da yin alkawarin ciwon zaka biya kuɗin nan amma abun ya gagara na ji ka biyo ka sani mana ni ba wai na ki biyan ka bane eh, in na biya ka zan shiga wani irin hali oh wato ni maka hakuri kenan nawa asirin ya tuni ko Let's go. in kana son ka sani wallahi in na biya ka wannan kuɗin jari na zai kai ba jarin kai kare ba kafafun kamar su kare me ya shafa yanzu duk zama na da kai a ce irin wannan abun zai same ni karfa mun asiri mana Ko ni in rufa maka asiri na wai to ko to bari in gaya maka daga yau na baka kwana biyar ko ka biya ni kuɗi na ko kuma sai da kamfanin ka in huta bina To ainihin har na manta da ke tunda abba mai introducing din kyawun gaba ɗaya sai na manta maki na gida Raye kin san an ce daidai wani karkataccen abin da ke kike so wani ba shi yake so haka zalika abin da yake ki wani shi yake so. ce ba ku. Ya zaki ce lafiya na ganki kuma cikin wani yanayi. Ba na bai lafiya ina cikin da lafiya. To wani abu ni kake zai Allah mene ne ya dauki da da ba kya so ki faɗa. Ya za ki ce mu ba kuma Musamman fa na kirawo ki fa ki zo nan gidanmu domin ki gaya mun ki rashin lafiyar mahaifina ne ke damuna kai wannan magana ta wuce magana rashin lafiyar mahaifina dan Allah ki gaya mu da mu da kuma mu zama ɗaya. Wanda ina cikin tafiya. Tare da su Ali, babanmu suna magana. Ajiya wasu Ali yana faɗa ila ba na tsaye da abin da suke cewa. ya kasance ina jaban mu ina baba sale miliyan ashirin ya saboda kuɗin da zai iya biya shi ne baba sale ya ce ya ce wa inda har baban bai biya kuɗin nan ba shi zai kulle kamfaninsa wani abin da ya sa ciwon zuciyar baban ya tashi baban mu ya samu sauki baba sale ya kara dawowa ya ce shi ya bashi kuɗin da kwana biyar ya biya kuma an ba haka ba ni kuka ne bana su? kuma an dai ne matsala to ina ganin nawa ne ke ta kuɗa ba komai zan bashi zan bashi miliyan ashirin ya je biyu a nan bashi Mariya ba ne iya taku ba Kana irin wannan kece rai duk inda ka je. Wai me yasa aladu lokacin da gami sai ka rinka haɗe rai sai ka ce wanda ne maka wani abu. Ai ganin nake in mutum ya ce yana son ka ma fa ba laifi bane ba. Um, kin gane ko abin da nake so da ke ki san da wanda kike magana ni ba sa anki bane kuma ba na son raini ya shiga tsakanin na ki ki kama kanki tunda ban shiga harkan ki fita ta ko ina fata kin gane to me ne maka na raini ba wani abu ne maka na raini ba kawai dan dai na zo ne maka magana nan tana haɗa ne magana sai ka ce na raini. um madam ni ba sa anki bane kuma ki san irin kalaman da zaki rika furtawa kina gaya mu idan kina so kuma nuna miki cewa ke ba komai bane ko kuma nuna miki matsayinki a gidan nan to ki sake gaya miki irin to me ne maka matsayina na me ko kuma kai wane ne da zaka ce zaka nuna matsayinka a ciki kai kai eh, shi ba hankali rashin kunya ba take so ka ga magana mana wallahi idan ka sake dukkan sai na saba ma na ga ma be careful na ga ma ka ga mutum ba ka hankali

gaya mata kar gaya mata ka san mace ce in dai mace ta nuna wanda take so babu shakka har na rasa wani irin kalami zan yi don godiya da irin karamci a halicci da yaron na yin nuna mana a lokacin da mu tsammanin akwai wanda zai nuna mana irin wannan halicci mun gode diya babu komai alhaji wanda an yi wa kai ne ai da mu da ku mun zama daya Allah zai ƙara zumunci tsakanin mu. Allah kuma ya ƙara tabbata ya ƙara yanzu ma saboda haka ne ma na yanka hukunci zan ba shi ya ta hawi daɗi kuma zan je zan mishi admission a gida yanzu nan <laughs> Allah ya kara kauna ainihin ba zan yi zama zama bai kara ai wannan abin daɗi ne ba komai wallahi mun gode ki ga da gida Allah ya ƙara zumunci Allah ya ƙara zumunci saka da alheri saboda ka taimaka mana lokacin da bamu da wanda zai taimaka kuma abin da nake so ki fahimta ne um, yadda dangantaka ta taso tsakanin iyayena da iyayenku idan an yi wannan ai ba wani abu gaskiya ne kuma Dama akwai magana da so mu da kai. Adam! Adam! Sana da bane? Lafiya ta ne. Ya, ne ne. na kanan shi. wani irin saƙo ne yarinya za ta kawo maka ku birak a cikin gidan nan bana nan sannan kuma ku samu damar shiga cikin ɗakinka ɗakin da kake kwana saurayi da budurwa ta zo ne fa ta yi min godiya kan mahaifinsu na taimakawa saboda rashin lafiya da kan shi shi ke ko dan gaba ina so ka kiyaye duk magana da zafi da kai da ku yi ta ana asitin ban yadda ku shiga ɗakin ka na kwana kana saurayi tana budurwa ku keɓe na ukun ku shine shaidan in ba hankali ba kuma wannan ba cikakkiyar kyakkyawar al'adar ɗan bahaushe ba ne su keɓe baligi da baliga a cikin ɗaki su kar a kuma albishirinka ai daga gidan babanta nake ya ce ya haɗa ka aure da hauni no? ka gama tunanin a san kamfanin ko kuma ni in aiwatar da abin da ne niyya to faɗi niyyar taka ni ya so za ka ji hanzari to maganar da kuɗi da take tsakanin ni zan kunshi kamfanin ka in ya so abin da ya rage in dauka ba baka kai ya ishe ka ka jari to na ji hanzarin ka ni kuma niyata shine in biya ka kudin ka to alhaji na ji amma ka sani cewa ba zan ƙara maka lokaci sama da irin lokacin da na baka ba to me kake ci na maka na ni ban da niyan koda da kwayan zarra ka ƙara min akan lokacin na ka ni dai bukata ta ka biya ni dai naira miliyan 20 kake bina ba zan karɓi wannan kuɗi don kuwa ba zan karɓi kuɗin haram ba saboda ko mako guda ba yi ba ka zo nan ka gaya min cewa ba ka da kuɗi sannan yanzu ka ɗauko kuɗi ka bani daga baya wani abu ya biyo baya ka je ka sana cikin wata ba da ba zan iya fitar da kaina ba ina sarki ka manta da Allah kuɗin nan da kake bi na kenan kuma in sha Allah ba za ka samu wani abu a kai ba karba. idan na karɓi wannan kuɗin zai kasance ya zama min cewa idan wata matsala ta biyo daga baya za ka sani a cikin wata irin kowa wacce ba zan iya fitar da kai wani matsala kenan alhaji kabiru ka karɓi kuɗin nan ba zan karɓa ba na gaya maka sai ka gaya mun inda ka samu wannan kuɗi sai na ba sai na gaya mun. to in kana son ka sani ne dan alhaji usman shi ne ya ji abin da ke tsakaninmu ya bani kuɗi em kake nan gaba sai mun sa hannu a kamun mun yi ihu mun ce mun shiga uku me yake faruwa da take jira wannan yaron wannan yaron eh, Adamu ya dauki kuɗi naira ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har naira miliyan ashirin ya ɗauka ya ba alhaji hamisu to bari gaya ne wallahi idan yaron ne ya ƙara dukiyar nan ni dai abin da na san zan iya yi shi zan yi ba zan yi abin da ya fi karfi na ba wallahi alhaji kabiru ban taba sanin wannan magana ba dan yanzu ka gaya min ta to inda ne so samu ne ki aika ji ka ba miliyan 20 miliyan 20 na ji gaya ni zan komai a kai zan dau babban mataki a kai kar ka ji komai a daji to shi mun gode sai an ji Allah ya saka da alheri Allah ya kare zumunci kuma Adam! Adam! Na'am, Umar. ina jin wannan notin da ke aiki tare da kwakwalwa ina jin naka ya lalace ya kwanci ka ne ni adam kana da hankali kuwa idan baka san na sani ba to yanzu nan na sani alhaji kabiru ya shigo ya lasafta min duk ta bargazar da kai kamar ya an gaya maka gado hauka cikin dukiyarka da mahaifinka ya mutu ya bar maka ita ka ɗauki naira miliyan ashirin ka kai wa alhaji hamisu saboda kanin babanka ne ko kanin babarka ne shi babu dangi inya babu na baba haka kawai wannan kuɗi ba alhaji hamisu ta yi rufe mu baki kana ku da hankali adam adam ba mamaki suke mata da kura na je gidan a nemin haba-haba ashe ta bayan ido na ban taba sani ba an yaudare ka an yi da ka shi yasa aka ce za a daga da haubi mana ba dole ba dole ka bada miliyan ashirin kuma shi kan shi za a ji karfi inda tijan arziki ne ya kamata ya same ki da irin wannan magana ya gaya miki ai bai kamata ya haka ba dan ya tona maka asiri shi ya kamata ya haka kai ka san kuwa yadda alhaji kabiru yake a wajena aminar ba suke da babanka kafin ya mutu a kan haka sai da mahaifinka ya kusa ya sake ni alhaji kabiru shi ruwa ya saki ya shiga ya fice ya tabbatar da ba a sake ni ba ina zaune gidan nan da'am kai karkare na alhaji kabiru babban mutum ne mai kima mai mutunci a ido na saboda haka wallahi ba dan kada mai karanta ba wannan miliyan ashirin da ka kai wa alhaji hamisu wallahi sai an je an karbe ta o oh, abin wayo ce to ko ya kasa zai mana ne ko da wata tsakanin mu da Alhaji Hamisun ban sani ba ko kuma turo shi akai daga ƙarshe maganar tsakaninka da Hauwi na tarwasa ta ba kai ba aure babu aure tsakanin na haramta tsakanin gidan nan da Hauwi da Alhaji Hamisu sha sha sha kai miliyan ashirin san yadda za mu yi ta rayuwarmu ba wanda ke kike so shi iyayen mu suka cin auren wanda nake so kuma ba zan iya daina san shi ba yau umarnin iyayen ya zama wajibi ni na haƙura na bar miki san da nake maka da ki zaki yi haƙuri ki ban min san da kike wa adam ni ba zan iya haƙuri in daina san ali ba ina san shi aka mata ki fahimci abin da nake nufi haba hagu haƙuri zamu haƙuri zamu yaushe za mu iya wannan abin da sami kawai mu je su mu gaya musu fice musu ba za mu iya ba kawai zuwa na yau faɗa min gaskiya domin ni na gaji jarabawan da yake mu wannan jarabawan ya yi yawa ali ka bar ni in ji da abin da yake damu kana ji na akwai wani abu da yake damun ki bayan soyayya ta soyayya ka soyayya ka faka ce soyayya ka ba ta ne don iyayen na sun riga sun bada ni kwarai ko an bayar ta sai dai ka yi wai wannan wanda yake so yi wa rayuwarsa da wani ne yaya adam ta na gada dukiya ta ce ba dukiyar wani ba eh mahaifiya ne da suke ban wannan dukiyar kan me zaka je ka samu mahaifiya ta ka dinga kitsa mata magana kawai saboda na dauki dukiya ta na abin da na yake so saboda ni adam wallahi ko da wasa ko a mafarki ban taɓa tsammanin za ka zo gaba na ka dinga gaya min irin wannan magana ba ballantana har ka kira sunana ai ba magana haka bane ba magana haka bane ka san tsakanin ɗan da mahaifiyarsa eh ka san tsakanin ɗan da mahaifiyarsa to ina gaya maka ba na so ka ƙara cika tsakanin da ba dukiya ba kar ka saki ka yi damu mahaifi ka yi na farko kar ka saki ka saki ka saki na biyu da ma kai banza ne macuci mai dare butulu ashe ma dukkan san da kake nuna hawi kana so ka nuna min cewa wai san ta kake ashe ma san ta kake eh san ta nake san ta nake na so ta so ba ne bane kullai ne dan adam ba shi ke sa mu so ba Allah ne ke sa mu mutum so ina so ta nake ta wala da Allah iza ga yau haka to bari in ga maka duk kalaman da za ka ga yau to baka isa ba kalmar ka ba za ta taba tausasa zuciyata ba zuciyata ta riga ta kuce da san hawi kuma idan kana ganin hawi za ta soka ka je ka nuna mata ka ce ta soka ne to shikenan na so hawi ina san ta kuma ba zan daina san ta ba abin da nake so ka sani shine soyayya ka da bambanci ta wasu soyayya da bambanci ni soyayya ta na iya juriya kai kwata ka soyayya ba ka yi ana kai wata irin zuciya ne a karfi idan rai ɓaci da hankali ake amfani wajen samun maslaha amma yau ake da ta tashi ba laifin shi bane

ba lafiya umma me ya faru umma gaskiya ni aure nake so kuma ni yau yau din nan nake so a je a kai bai kwan yarinyar da nake so yau na yau wannan wace yarinya ce hawi yar gidan alhaji hamisu ita nake so bari gaya maka ka daga yau sai yau ba ku ba haular alhaji hamisu kana jina ka ji abin da na gaya ma ba mu ba su har abadan abada Mm-hmm. ka alhaji kabiru abin nan ya dau lokaci mai ake ciki alhaji an dan samu kuskure dakata kabiru na san inda ka dosa wani irin gata ne ban nuna maka ba a kamfanonin da nake ba jari na ba wa kamfanin ka jari fiye da kowa amma yau ka zo abin da nake so ka ce ka mun haka alhaji eh, gaskiyar magana ne gidan nan dai damun ba na bane masu gidan ne suka kawo kudin na ba su takardun sai suka ba da kudin kabiru haka muka da kai haka alkawari ya ce wani irin taimako ne bana maka ka duba duk irin jarin da nake bawa kamfanin nuka ina ba naka fiye da na kowa wani irin kauna ne ban nuna maka ba yau a ce ni zaka gaya wa ka fuskata ka ce wai abin nan ba zan samu ba ba laifin ka bane saboda na gaya maka sirrin abin da nake so na yi shi yasa kaman haka ko ba haka bane kai san da wanda kake magana ya yana magana kana magana ba damuwa dama haka halin yan duniya yake na maka dare za ka min rana ina so ka saurari da kyau kai ka fi sanin irin aƙidata a rayuwata in na ga abu na in iya ladabi don samu ko in saya da kuɗi na ko nawa ne in kuma haka bai samu ba in saya da kuɗi na in kwata da ƙarfin tsiya ka saurari abin da zai biyo baya ba haka bane kai alhaji idan yi magana ba a ƙara maimaita in kuma ka maimaita za ka karɓi kuɗin ka sama kuma bari in gaya ma duk abin da ka sani na kamfanin wanda muka baka ka dawo mar da shi inda kuɗin a gurinka ka dawo mar da shi sannan harkar supply da muke da kai mu kawo ma kaya ka mayar mana ta yanke da kai tsakanin mu da kai babu ka je ka nemo su kun daidai Alhaji <coughs> cikin da nake ciki sakamakon rabani da kika yi da zuri'ar sahawi ya sa ba zan iya zama a ƙasar nan ba ya zame min dole in koma inda na fito ko na samu kwanciyar hankali a can ki yi haƙuri ba na yi haka bane don bijire miki a'a na yi ne kawai saboda kada hankalinki ya tashi ni ma kuma na kwanta ni ne danki adam ka girma haka a ganina bai kamata a ce kana irin gaskiya ban san irin taimakon da adam ya yi wa iyayen hawi shi yasa ke ga duk hankali na ya tashi sannan kuma mahaifiyar adam ta yi wa iyaye na halacci saboda haka ni yanzu na yanke hukunci na haƙura da hawi na bar wa adam haba kai ko da ina so ka san cewa hawi kunyar ka take ji shi yasa ba za ta iya tunkara ka da irin wannan magana don haka kaga yanzu ba ta zo idan ba ka manta ba akwai kwanaki da muka zauna muna magana in ba ka manta ba ruwa ta yi ka daina irin wannan magana ba haka ba ne halacci ne amana kuma shi kuma ya yi wa iyayenta saboda haka ni na haƙura sadaukarwa ce ba na yi yanzu kuma ni ma an yi mu to sai kin gani ai shikenan ba za a yi haka abin da ya sau ne shi ne na so hauli a rayuwa ta tun ina ƙarfi amma ba ni take so ke take so tun da kai adam idan ka ce ka haƙura ya za ka yi na san yadda zanen kai na san hajji za ta yi mamaki sani da ne cewa tana so amma abin da ke ɗaure muka shine ban san me sa take ta gaya mu gaskiya wato lokacin da na je zan gaya maka cewa ina son ka muna cikin magana da kai sai mahaifiyarka ta yi kiran ka su bayan na koma gida nake jin labarin cewa an yi wa hauyi alkawarin za a yi kuma aure dalilin da ya sa ka yake ran na to abin da ake ciki yanzu ni na hawa da hawa kuma na rike hajju kuma insha Allah ta zama domin ita ce take so na so na um, gaskiya na ji daɗin wannan maganganu da suka faru yanzu kuma ba zan so a ce ainihin tuya an manta da albasa da ismail da hawi da sumayya zan so a ce duk suna nan muka tattauna wannan maganganu Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. daina da maganar nan gaba ɗaya sai a tattara dama shi Isma'il da Allahi ce Isma'il ita kuma hauri da ni kuma ga sai a hauri da ya wata sai ka shi tukuna Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on.